يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa idan kun yi gaba da gaba da jama'ar kafirai to ku tabbata a yayin haɗuwa kada ku ji tsoro ku ambaci Allah da yawa ku roƙe shi shi ne mai iko a baku nasara ko ya baku abin da kuke nema ya tseratar da ku daga abin da kuke tsoro.